من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد بجنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى وجاهد جهاده وزاد عن الى ولدي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا كرم نشيد وسقط الشمس يوم عيد والتطبيق الاول مثلا سنه وتنصرف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من دنيا الذي يدعى أربعين الدنيا ما من أن هو ووتم هو على النبي تريد المشاكرة من مثلات تصديق الإمام محمد بن عبد الله رضي الله عليه المشي ولك الكتاب العراقية في الأعمال الخيرية السلام ابن تيمية رحمة الله عليه والذي مجلس من عند الفقر إن شاء الله ويد متسامي للتاكم التقرب الصراطية للتاكم إليك مجانا كان أيك بزوجها لو أن أيك بزوجها su ne ginshikin addini su Allah maɗaukakin sarki yake kalla in zuciyar mutum ta kyau ta zama tana yin aikin arziki wanda ya cancanta to shi ke nan tana tsammanin mai yake kuɓuta ya shiga aljanna a ƙarƙashin haka malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana mana bayani akan ikhlas kasancewarsa ginshiki na addini a ƙarƙashin soyayyar Allah maɗaukakin sarki ba a bauta ba Allah maɗaukakin sarki sai ana son sharafin bautar Allah maɗaukakin sarki ya zama kana bauta masa kuma kana son shi sannan daga cikin alamomi da suke nuna soyayyar Allah maɗaukakin sarki da bawa ke mata ya tsantsance shi a bauta wato ya masa ikhlas shi ne har ya kama da cewa da suratul qul a yi kafirun da suratul qul huwallahu ahad dukkanin suna bayani ne akan ikhlas a inda سورة الكافرون تكي بياني أكد نوع إلى توحيد لأكي تمشي التوحيد العملي الإرادي تقوم قل هو الله تلا بياني أكد التوحيد القولي العملي مشيني بياني تسيسي ita هو الله Allah daga cikin tasirin ta ko daga cikin manya-manyan tunda an ce tana karantar da at-tauhidul qawliyyu al-amali sai zama ta kunshi dukkan nau'ukan tauhidi da ake da su guda ta kunshi rububiyyar Allah ta kunshi uluhiyyarsa sannan kuma ta kunshi al-asma' wa sifat to shine sai ya ci gaba da bayani akan kullu wallahu ahad malai ibn rahmatullahi alaihi yana da batu mai yawa da ya akan kulluwa akwai mujallafi guda da malamai suka tattara a cikin mazmunin fatawa na shehu islam taymiya rahmatullahi alaihi kan tafsirin kulluwa Allahu wanda zai yi wuya ka samu wani batu ko kuma wani malami da ya ba kuma Allahu a haƙƙinta kamar yadda shehu Islam Ibn Taymiyyah ta rahmatullahi alaihi ya ba ta haƙƙinta to shine sai yake cewa wani hada saboda haka ne تضمنت هذه السورة تتولى السورة تقول هو الله أحد تكن شيء من وصف الله تعالى من وصف الله سبحانه وتعالى تقل تصف على ما wani huwa Allahu ahad tana siffar da Allah ba ko sarki mun faɗa cewa malamai suna cewa abin da ya sa aka saukar da wani huwa Allahu ahad kafirai ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammadu shif lana rabbak ce ya Muhammadu ka siffanta mana ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran wahayi daga Allah يا الله يفكر يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ودع كراتين بايا من يتقيتشن تفسير لنوانا سورة ita kun huwa Allahu ahad shi yasa sai ta kunshi hukumun Allah madaukakin sarki alladhi yanfi qawla ahli ta'dil wadda tabbatar ma da Allah madaukakin sarki sufofinsa yanfi qaula ahli ta'zim yana kore maganar masu kore ma Allah sifa mutane sun kasu gida uku akwai dama akwai abu akwai tsakiya a game da sufofin Allah da sunayensa akwai waɗanda ake ce musu ahalu ta'ati ahalu ta'ati su ne waɗanda suke cewa Allah bai da wata sifa amma ta'atilin nan kana biyu ne akwai abin da suke ce musu a ta'atilul juz'i akwai a ta'atilul kulli akwai kungiyoyi na bata da aka same su wanda suke danganta kan zuwa da musulunci su a wajen sa Allah bai da sifa ko ba daya Allah bai da suna ko kwara duk wani abu da Allah ya siffanta kansa da shi ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi to su korewa suke kamar mu'tazila ke shi ya sa daga cikin usul din su guda biyar akwai abin da suke ce mishi at-tauhid التوحيد أو ذم معتزلة شيني ألا يوصف Allah تعالى بأي صفة shi ne tauhidi a wajen su wai kamalar kaɗaita Allah a wajen mu'tazila cikar kaɗaita Allah a wajen su ita ce ka a da Allah da kowace sifa Allah bai magana Allah bai ji eh? Allah bai gani Allah baya da hannu Allah baya da ƙafa Allah bai daidaita akan al'arshi ba duk wata sifa da ta sani Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi nasa to mu'tazila suna kora waɗannan sifofi to wannan shine malamai ke cin shi ta'qilul kulliyyu ko ne ma Allah kofi ka baki daya akwai abin da malaman musu ke cin shi ta'qilul juz'i ko ne ma Allah wasu su kofi? sun yadda da wasu amma ba su yadda da wasu ba ƙungiyoyin da aka san su da waɗannan su da wannan su ne wanda suka fi shahara guda biyu akwai a sha'ira akwai masu A sha'ira, waɗanda suke cewa suna bin abul hassan al'ashari an sha faɗa mana cewa abul hassan al'ashari yana da matakan akidu guda uku ya tsinci kansa a cikin matakan rayuwa guda uku matakin farko shine ya zauna shekarun shi arba'in mu'tazilanci yake waccan aƙida da muka faɗi ta kore ma Allah su kofi duka me yasa abul hasan al-ash'ari rahmatullahi alayhi ya tsinci kansa a wannan aƙida a farko har sai da shekaru arba'in saboda mijin mahaifiyarsa da ake ce masa abu ali al-jubba'i wannan abu ali din al-jubba'i mijin mamar abul hasan al baban abul hasan al-ash'ari ya rasu yana yawo to sai mahaifiyarsa sai ta auri wannan da ake ce abu ali al-hubbani shi kuma wa kana kabiran mu'tazila ne babban malamin waccan aqida ta mu'tazila so da haka abu hasan al-ash'ari ya taso a karkashin kulansa ya zama kamar ɗan shi tun da yana auren mahaifiyarsa sai ya zama duk aƙidan wannan mutumin sai abul hasan ash'ari ya koye su har sai da ya kai matsayin wannan mutumi da ake ce masa abu ali al-kubbani ba yi da wani almajiri babba kamar abul hasan ash'ari sai ya zama idan majalisinsa na karantarwa idan abu ali al-kubbani ba ya nan to abul hasan ash'ari ke karantarwa har wata rana suna domin sai ya masa wata tambaya ya ce mutum uku ne ɗaya Allah ya halicce su su uku ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa tun yana jinjin Allah bai bashi ya girma ba shi kuma ɗaya Allah ya bashi ya girma har ya zama ya tsufa amma kuma sai bai yi musulunci ba sai ya mutu ɗayan na uku shi kuma Allah mana hukun sarki ya halitta shi ya bashi ya girma ya musulunci sai ya mutu sai shi abu da hajjar ake da ce to waɗannan uku sai ya tambaye abu ali al-jubba'i malaminsa kuma mijin mahaifiyarsa me makomarsu su uku sai ya ce ɗan yaron nan aljanna ne shi kuma wancan da ya mutu da ya musulunci ba wuta zai shi kuma wancan da ya girma har ya mutu yana musulunci shi ma aljanna ne sai abul hasan ashari sai tambaye shi sai ce a ah, to me yasa ai Allah ya san wannan babban zai girma kuma zai yi kafin shi, me yasa Allah bai karfaransa ba tun kafin ya girma ya shi, ya za a yi Allah ya sa shi a wuta sai ce za a rashin kunya ne daga nan sai suka rawa shi ne sai ya zo shi ma sai ya kafa aƙidar ya kafa aƙidarsa yana taɓa ma wancan malamin nashi amma kuma bai dawo kan turba a hadu sunna wal jama'a ba irin ka'idojin da waɗancan wancan yake amfani da su shi ma irin su yake amfani da su wato irin makaman da shi abu ali al yake amfani da su wajen tabbatar da aƙida da kuma yaƙar masu saba masa to su ne dai ka'idojin abu hasan al ya ɗauka yake to da ka zama ya yi da wasu sufofin Allah amma wasu bai yi da su ba shi yasa za ka ga irin aƙidar da ake karantar da mutane a Najeriya aƙida ash'ariyanci ta al-wujud wal qiyam wal baqa' wa mukhalafatu ta'ala lil hawadith wa sam wal basar wal kalam wa kaza wa kaza wa kaza su kofi ashirin su kadai ne ash'ira ta yi to wannan aƙida Abdul Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alaihi sai ya karantar da mutane almajirai suka zo suka karatu a wajensa suka ɗau wannan aƙidar ta tsakiya yana faɗa da waccan aƙidar amma shi kuma ba aƙida ingantacciya yake karantarwa ba shi ma ya ƙi wuta shi aka ɗiɗi ba aka ɗiɗi ba wasu aka tafi garuruwan yana nan yana nan yana nan yana nan yana karantar da wannan aƙidar ta tsakiya ita ba mu'tazilanci ba ita ba sunna to ana nan ana nan har lokacin da Allah madaukakin sarki ya masa nufin shari'a Allah sarki ya shiryar da shi ya dawo kan turbar aqida ahli sunna wal jama'a tsantsa ƙarshe ya zo ya hudu ba a masallacin Baghdad ya cire jallabi ya cire alkabbarsa yi wurgi da ita ce duk abin da kuka sani ya saba ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba na tare da shi kamar yadda na wuce da wannan rigar tawa kuma ina shaida muku na dawo ina kan aqida al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad Sunna wal Jama'a to wasu kuma sun riga sun duba na aqida sun yi gaba yana Baghdad wani ya zo daga Andalus Baghdad na gaba Andalus na yamma wani ya zo daga makka wani ya zo daga madina wani ya zo daga masa duk sun ɗiɗi waɗannan aƙidu sun tafi garuruwan sun fara karantar da mutane su sai ya zama wannan aƙidar a cikin abin da kai shi sai ta tabbata a rubuce almajiran abin hasan al'ashari ta suka rika rubuta littafai akan wannan aƙida to ita ce kowa ta zo mana nan Najeriya أكيد وأن صفوف بلا شروع الوجود والإنم والبقاء ومخالفة تعالى للحوادث كذا كذا كذا أكيد تكشف القواعد أكيد تكشف وصل تضمن فكر ذاك كان الدعوة ما أكيد تذكر شيء تشي أكيد ديتا فتا أكنتا كما للتفنس بلا جيسنا متشيدا أكنتا littafinsa أكيد farko shine al-ibana al-usul diyana littafinsa na biyu shine maqalat واختلاف المسلمين ولا لم يتفق ذلك الا ابو الحسن العشري قد ثبت الحق في وينا كان اكيد اهل السنه والجماعه يلا التعظيم شيني متى صفوف الله كوني ما الله صفوف اللي تبتم مع كذا شيني متى شيء ما لنسي شيء أعطيها التعظيم الكلي أعطيها التعظيم الجزئي التعظيم الكلي شيني إغنى مرتدلة سوء وجلس حلا في بحر Allah kawai wani zaki ne na su fata lau sai da suka kuɓa haɗa su kuma a sha'ira da masu maturidiyya su kuma sai suka tabbatar ma da Allah wasu sukofi wasu kuma sukofin ba su yadda da su ba to kun huwa Allah na musu rai domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma da kansa sukofi قل هو الله أحد هذا أحد صفات الله الصمد sifa ce kuma dukkanin sufofi ne na tabbatarwa kun ka ce Allahu ahad huwa Allahu ahad Allah shi ne wanda yake shi kadai kaga sifa ce sannan Allahu samad Allah shi ne wanda ya tsayi da kansa wanda ake nufinsa da bukata wanda bai da bukata a wajen kowa amma kowa na da bukata a wajensa kaga tabbatar mu da Allah shi baki saboda lokacin da kake karanta qul huwallahu ahad waɗannan ayoyin nata guda biyu na farko to suna tabbatar mu da Allah madaukakin sarki sukofi lokacin da kake tabbatar mu da Allah sukofi to kana raddi da kungiyoyin bata waɗanda ake ce su ahlus ta'ati wato masu kore ma Allah sukofi mun gane shi shine wannan sannan ne wa qawli ahli tamshi sannan a gefe guda mun ce dama mutane sun kasu gida uku a gaban da sufofin Allah akwai ahlul ta'til a nan gefen a gefen nan kuma akwai ahlul tamfi su waye ahlul tamfi su kuma su ne waɗanda suke kamanta Allah madaukakin sarki da halittinsa masu kamanta Allah da halittin shi a al'ummatan da kamar yahudawa yahuda suna kamanta allah madaukakin sarki a cikin littafansu da bayan wani iyazu billah sukan siffanta allah da gazawa sukan siffanta allah da talauci Al-ƙur'ani ya kama da وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء kaga yahudawa suna siffanta Allah a cikin littafansu suna siffanta Allah wasu astaghfirullah wal iyad billah cewa an yi dan tsakanin Allah da Yaqub Israel kuma Israel ya kada Allah kaga wannan siffanta Allah madaukakin sarki ne da sifa ta gazawa gazawa kuma sifa ce ta bayan Allah ba sifar Allah ba shi Allah yana da sifa ta kud'a iko yana da siffa ta iko iko kuma na kishiyar gaza to wanda yake da siffar gazawa shine dan adam shi kan shi dan adam din da yake da siffar gazawa aibi ne a kansa ba a san dan adam ya zama ya siffantu da gazawa manzo sun ce ihris ala ma yanfa'u ko wala wala ta'jizan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jizan kullun ka tashi da tashi to idris ala ma yanfa'uk ka shata ma kanka tsari wani tsari kake da shi wani kwatayi kake da shi na abin da zai amfane ka me kake da shi wanda zai amfane ka me kake yi wanda zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah ba ka kyauta wala ta'jizan kakka zama mai gaza kakka zama mai gaza mun gani ka zama mai gazawa ka tsaya ka yi abu da gaske to kaga siffanta Allah madaukakin sarki da gazawa da ya yahudawa suke yi kaga sifa ce ta ne ce ta dan adam so da haka waɗanda aka san su suna da wannan aƙida ta tamfi su ne ya gudawa su ne da farko sannan aka zo wai ya zubin aka samu su musulmai wanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci suka zama sun dauki wannan aqida suka zama suna kamanta Allah madaukakin sarki da halittun shi to kullu huwallahu ahad tana kora wannan tana musu rai haka nasara suna ci wanda suke siffanta Allah madaukakin sarki da bayansa domin me nasara suna siffanta Allah madaukakin sarki da haihuwa haihuwa sifa ce ta halittun Allah Allah madaukakin sarki bai haihu ko lokacin da mutum yake karanta kun zuwa Allahu ahad yana ma waɗancan raddi sannan yana ma waɗannan ba raddi ahadu tamthil sai ina ne ake ma ahadu tamthil raddi a kun zuwa Allahu ahad ayoyi biyun karshe lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba kuma ba a haife shi ba kaga kai tsaye idan akwai kirista ya ji ka jawo kulhu Allahu ahad kuma ya ji abin da ka faɗi to sai gaban shi ya faɗi lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi kaga nan ne kul wallahu ahad tana kore ma Allah madaukakin sarki muguwar kifa kuma tana yin raddi ga waɗanda suke siffanta Allah madaukakin sarki da bayansa suke kamanta Allah da bayansa wanda shine ake cikin tamfili. kun ga waccan ayar ita ce ta dunkule dai ta kamis da ke shaikun huwa sami'ul basir ita ce ita ce kai tsaye kamar kamar tana maka kamar tana takaita maka kul huwa Allahu ahad laysa kamithlihi shay'un babu wani abu kamar Allah amma wa huwa samiul basir Allah ne ji ne kuma mai gani ne ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu kamar Allah amma kuma huwa sami'ul basir Allah kuma yana ji yana gani a ashe ka'idar ita ce ne يسمع لكن سمعه ليس كسمع أحدهم ويبصر لكن بصره ليس كبصر أحد Allah yana ji sa ba irin da kowa ba Allah yana gani sa ba irin da kowa ba saboda haka a ƙarƙashin wannan ayar duk wani abu da Allah ya ba da labarin cewa yana da shi na sifa to ka tabbatar masa amma ne a daidai wannan lokacin tana ko kamance ciniyar halittarsa da halittar wani ka abu sifarsa da halittar da sifar wani halitta lokacin da kace Allah na ji to ba irin ji na yake ba domin yanzu ana yin abu a gidana ba na ji mitoci nawa ne daga masallacin nan zuwa gidana ba su da yawa amma yanzu ana yin abu a gidana ba na shi haka jina ba irin na Allah ba ne kai ba haka dukkanin mutum ba irin na Allah ba jin Allah ba irin namu ba Allah yana gani yanzu ni ban gani baya na nan sai na wai ba ban san abin da ake a nan baya ba ban san waye a nan baya ba a ƙiyata da wani abu zai zama an shafa mun shi a ƙiyata ba zan kai shi ba da gani ba zan iya gani ba ina ganin abin da na fuskanta to haka ganin Allah yake ba haka ganin Allah yake to kulhuwan lahu tana raddi ga waɗancan sannan tana raddi ga waɗannan tana raddi ga ahlul ta'zim waɗanda suke cewa Allah bai da kowace sifa sannan kuma tana raddi ga ahlul tamthil su kuma waɗanda suke cewa ne suke kamanta Allah madaukakin sarki da halittarsa to dai dai dai shine isbat ka tsaya a tsakiya ka tabbatar da Allah duk abin da ya tabbatar da kansa ka kore ma Allah duk abin da ya kore ma kansa idan Allah ta'ala ya ce ina da abu kaza ko na siffanci da sifa kaza kai ma sai ka ce Allah ya siffanci da abu kaza ka wuce shi kenan ba za ka kamanta siffar Allah da siffar halittunsa ba sannan ba za ka koke ma Allah siffar da ya tabbatar ma da kansa ba wallahi in kai wannan ka huta wannan shine ilimi shi ne shiriya shi ne hutawa shi ne da tsohon zuciya shi ne kuma abin da za ka je ka game da Allah wanda ka ke ciki lafiya sannan ba za ka shiga hayaniya ba amma da waɗancan ahalin tamfi da ahalin ta'azi dukkanin sai da mafi yawancin da kai da na sani a ƙarshen rayuwarsu za ka mutu su ce ba san abin da za ka mutu babban malamin sama a imamu juwaini imamu haramai da rahmatullahi alaihi babban malamin usulul fiqh babban malamin fiqh shafi'iyya amma zai rasu ya dora sahihul bukhari a kirjinsa yana kuka yana kuka yana cewa ma afadani ilmul kalam shay'a yace duk wancan rubutan da muka yi na mu kore ma Allah abin da ya tabbatar ma da kanka wai wai wai mu ya ce yace bai amfana da ni komai ba fa ha ana amutu ala ma tamutu su ajaib baghdad yace ga nan yanzu zan mutu akan abin da tsofaffin baghdad mata take mutuwa kai. tsohuwa ce za ta zo ce mata Allah ɗaya ne Allah ya daidaita akan al'arshi Allah yana ji Allah yana gani ta ce ta yadda ta yi imani da haka ba ta buƙatar surutu وسوء سكة فسقة تسوء فقه جيل الرازي هكذا نهاية إقدام العقول قال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من نفوسنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال فقد رعينا فيه فقد رعينا من جبال ودولة الفزار فساقوا جميع المطيعين وزادوا so da ka tabbatar ma da Allah abin da Allah ya tabbatar ma da kansa ka kore ma Allah madaukakin sarki abin da ya kore ma kansa shi ne abin da kulhu Allah ahad da gajar gajerarin ayoyin ta guda hudu take karantarwa shi ya sa sallallahu alaihi wasallam yake sunutul qur'ani ita sunutul qur'ani ita ce kashi uku cikin kashi da cikin uku qur'ani kulhu Allah ahad قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد qur'ani da baki yana karantar da mu at yana karantar da mu al-ahkam sannan yana karantar da mu al-jaza qur'ani yana karantar da mu farko Allah bayani kan kaga ta cancanta a kira ta da cewa ita ce mai sudusul qur'an ita ce mai cikin kutun alqur'ani sannan abu na biyu da alkur'ani ya sauka domin ya karantar da mu shine al'abu rubuce rubuce ya za mu sallah ya za mu azumi ya za mu zakka ya za mu hajji ya za mu mu'amala da iyayenmu ya za mu mu'amala da sarkanmu ya za mu mu'amala da makwabtanmu ya za mu mu'amala da ƴaƴanmu mu musu tarbiyya duka wannan ahkam ne ya za mu bi ciniki ya za mu ci bashi ya ake kulla bashi ya ake kaza ya ake daura aure ya ake tarewa ya ake saki ya ake kome duk wannan kakar shi ne kashi na biyu kashi na uku kuma shi ne aljaza lahira in an je lahira ne za a yi wannan shi ne qur'ani kul wallahu a ce manzo su mai ce kulkul qur'an ita ce ɗaya cikin hukun alqur'ani sai malamai suka ce a ce tauhidi take karanta shi yasa aka ce ita ce wanta wato ɗaya cikin hukun alqur'ani to daga tura to take mai himma amma sai mu zo makaranta ta kawai haka shi shike in ana sauri ana sa a gama sallah da wuri a karanta amma ba a sanin ne a wani da ke shi وشين نتيجي سوى الفنن ينفي قول أهل التعطيل وقول ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمدة في مسائل الذات أظن إيسا يقول هو الله أعز فزما إتشي مدو غيره أو هذا المسألة لدى تشاف الله من إذا كان أقول في بيان كان ذات الألم مدو كتنتكي هو تقول هو الله أعز هاي الشيء كبيان ta tabbatar da Allah abin da ya tabbatar da kansa sannan ta kore ma Allah ba da kusurci abin da ya kore ma kansa to da kana san ka san waye Allah to ka karanta kulhu Allah shi kama kan basatna zalika fi ghairi hadha al kamar yadda muka buɗe bayani muka yadwata shi in ji malam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi ba a nan wurin ba shine na faɗa mana cewa a cikin wancan mujalladi nasa da ya ware yayi tafsirin suratu qul huwallahu ahad وذكرنا اعتماد الأئمة عليها فنقوم مطعم كأشد يدع ما لم شوى من الدين في بوجبه أكم قل هو الله أحد وجن بيان bayanin tauhidi da kuma yin bayanin ikhlasi da وعلى ما تضم لكم في تفسير الاحد والصمد سنكما من يبيان عجبنا ابد سوره الاخلاص وتقول هو الله احد تقل شاء لتفسير بأجل الى الاحد الاحد da kuma ne tafsirin asabar wanda Allah ya ambace su a aya farko da kuma aya ta biyu ta ita wannan sura mai albarka كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يد تفسير عن أحد الصمد يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكم تقبلت رضوان الله عليهم والتابعين لكم الماجرين صحابيهم وما دل على ذلك من الدلائل وكما أبن لينوني ندليلي أكان هذا ولك دي أشان لتابع تفسير قل هو الله أحد من شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ولا نمبر فتوى كما يبياني كمسوس وأن ذي يعني أشيك كرمت وأن لتابع مكان حاجة مسوس sadaka a takaice dai in huwa Allahu ahad din nan ɗan uwa duk da karancin ayoyinta to sura ce wacce take kirantar da tauhidi ga baki daya lakin al da huna amma dai mu maksudin mu manufar mu nan da muka kawo wannan bayanin ba tafsirin kul huwallahu zabi ba huwa at-tauhid al-amali muna so ne bayani akan tauhidi na aiki wa huwa ikhlasu dini lillah shine kadaita tsantsanta addini ga Allah madaukakin sarki shine ake cewa shi tauhidul amali tauhidi a aikace shine ikhlasi bauta ba Allah madaukakin sarki shi kadai kada hada shi da kowa a cikin bauta shi yasa an tambayi wasu malamai aka ce ne ikhlasi wani malami aka tambaye shi aka ce mal ikhlas shine sai ya ce Allah ya kuma li ghayri Allah fi amali amalika nasibun Allah ya kuma li ghayri Allah fi amali amalika nasibun abin da ake cewa ikhlasi shine kada wani ba Allah bai zama yana da rabo a aikin kada wani ba Allah ba ya zama yana da rabo a aikin shine ikhlasi الا يكون لغير الله في عملك تطيب حتى لو يا رجل كودا قايد براني ضربا انت كباوي حتى نعمي يا بابا انا في انك تموت مع حتى نعمك كوشا وكباوي هوشي وانا يكتب حاجه اسمها عباده لو هي هوشي a ai bai ji da abin da nake yi ba to ni bari in yi fita ka shi ko wanda shi ne musibar da fi yawa kiryar da fi yawa yanzu nan ita ce wannan wanda bai yarda da abin da nake ba to bari in yi in ba shi haushi kwara lati ta ya mutu haka wani ya taba bai ya ce duk su mutu an ce ana sa zikiri da asuba wasu ba su tashi bacci ba a daina bai kamata ba haƙƙin makwabtaka wasu suna ibada a lokaci wasu suna bacci wasu suna karatun qur'ani wasu suna zikirorin a ɗakin su suna istighfari suna salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani yake raddi yake cewa to duk su mutu duk su mutu in dai kan wannan abin da yake ne to duk kowa ya هذا هو الصفاء إلى من إخلاص السنوش ليش me yi dan Allah baya irin wannan kaga shine shine ikhlasi Allah ya kula ne dai illa fi amalika nasib kai wani malami da aka tambaye shi aka ce mal ikhlas sai ce Allah tara ikhlasan fi ikhlas yace kan ma ka ji kana da ikhlasi in ka ji kana da ikhlasi to ba ka da shi kai ka tuhumar ranka in wani aiki da za ka yi ka tuhumar ranka wannan aikin dan Allah ne shi shin wani rabo daga cikin rabon yan halittun Allah bai shiga ciki ba daidai lokacin da nake wannan aiki na da Allah da za a ce in rantsi? shin ban ji ina son wani ya ni ba shin ban ji ina jin ba wani haushi ba so nake in burge kana ba da labari a asira Allahu alam darasi ne dai babba ko da tantalar labarin tana da akwai maganganun malamai a kan ta sahabi aka je yaki sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam aka je yaki ya je ya samu wani kafiri ya haka zai tara wuyan shi ya je da takobi har takobin ya kusa ya soka akan wuyan wannan kafirin sai kafirin nan kawai sai ya kalle shi wata dabara sai kawai ya kaki ke tofa mashi a wuya a fuskar shi ya tufa mashi a fuska sai sahabin na kuci ya aji kako ya ba su kashe shi ya ba su kashe shi kaga ya yi ne ko kai ne mai zami aiki sun da zamu mishi ba na daban ne mu fanshi haushi ko kila ma sai mun yi zaki kawai sai sahabin nan sai ya aje da ba su kashe shi shi kuma kafirin na kawai sai ya kalle shi ya mamaki sai ya zo sai ya same shi sai "Ka ba ni mamaki shi ka zo za ka kashe na tofa maka kaki a fuska kuma ka fata ne ka sai ce da dan Allah zan kashe ka amma lokacin da ka bani ka tofa min yawo ko ka yi min kaki a fuska to yanzu in kashe ka kushiya ta so min zan kashe ka ne don tsara ban shi haushin abin da ka ba shi yasa na fata ka ji bayan Allah kaga shi ne wannan ikhlasi da shi ne wahalar mu yau shi ne wahalar mutum ka rika zama a kan ka kai tsakaninka da Allah ka kama kanka da sami ba ba kowa yanzu duk abin da nake tsakanina da Allah Allah nake nufi da shi bayan Allah ya kanta suke suna kuka a ce wani ya gane suna bin kama Allah maɗaukakin sarki suna kuka ka gane cewa sun yi ibada saboda suna jin tsoron kan wannan ganin da aka musu ya jawo su ji daɗi a ransu wannan daɗin da suka ji ya ɗiban musu wani rabo daga cikin aikinsu ladan aikinsu ko da fa ladan aiki na riga ya domin ka yi aikin alkhairi bayan ka gama a yabe ka ka ji daɗi ba zai cutar da aikinka ba ba zai cutar da aikinka ba to amma magabatan su ba su da wannan ba suna jin tsoron kan nan gaba su zama za su yi aikin ne don wannan da ya yi su na taɓa ba ku labarin al'imamu Muhammad ibn Muqtada sai daga cikin manya-manyan salihan bayan Allah kuma malamin hadisi sai daga cikin malamai manya-manyan yana cikin kananan tajiyai ya ba da labarin wani bawan Allah ba a san shi ba mutum ya shigo masallaci ya tarar da bawan Allah kawai ke bawan Allah bai san Muhammad ibn Munkadir ya shigo masallaci ba sai ya daga hannu ya ce ya Allah mutanen madinar manzanka wato garin manzanka sallallahu alaihi wasallam sun yi kuka a kan fai ya Allah sun roƙe ka baka ba su ruwa ba ya Allah maka roƙe zargi ina kafin ka sauka nuna ka ba su ruwa ke gama sauke hannun shi kawai aka kirce da ruwan sama a madina ya fita masallaci da gudu muhammadu na tsankan ya ce da na ga ya fita masallaci da gudu ni ma sai na fita da gudu in je gidan da muka je sai ya shige wani gida na tsaya aka gama ruwa sai na aika ya fito ina fitowa sai na ce bawan Allah don Allah kai waye shi ce menene suke tambayi ko ni waye shi ce wallahi da zuga abin da naga ya faru a masallaci kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi ce awa tarani da ba kana gani na ko sai fashe da kuka da ba kana gani na ne wannan abu sai fashe da kuka tun daga nan ya tattara ina shi ina shi ya kwashe kayan shi ya bar yan madina bayan kwana uku muhammadu bin mukadir ya sake dawowa gidan sai wata tsohuwa ta fito ya ce duk Allah mutum ke kama kaza mai tuka kaza shine na zo nema sai ta ce wallahi kwanan shi uku yau kuma ba san inda yake ba san inda yake yana jin tsoron tun da muhammadu bin mukadir shi kadai ya shi zai je ya ba da labarin shi kenan sai a ce wani ne ne a zuwa ta tara mashi kuɗi su Allah suke nufi da da abin da su Allah ne kawai a gaban su kuma da gaske kaga shine ikhlas so haka al-ikhlas shine a tawhidul amali idan ana son a gane wani mai tauhidi ne to a ganshi da ikhlas kuma duk abin da zai Allah yake nufi ya bukatar wani ya yabe shi sannan ba ya bukatar wani ba ya zan tsoron wani ya kushe shi akan gaskiya duk abin da ya zama na gaskiya ne to baya neman yaban da in kare da shi kayi ba shi ce baya sauraron yaban ka in ka kushe shi sannan ba kai ke mawa sannan ka baya jiran wani ya ba shi koda ko wani ya ji da abin da yake ko wani ya ji daɗi ko wani ya ji haushi a'a zai bi ka'idojin da shari'a ta ajiye na yin bayani ya yi bayani ya rage kuma na kowa ومن ذلك بقات المساء مقام مسلمين مقام مسلمية أحد والإخلاص عزيز وقل اليوم فاعلون إخلاصي أبني لي وهلا ما سنين سنة سنة لكعنشي قل المخلصون ما في إخلاصي سنة لكعنشي أشغل الأمة لا شريف وشيني والمخلص وإن كان أحد النوعين مختلفا بالآخر جدا شيء ولو كان ذكر ذكرين بين أقوال التوحيد الإرادي العملي لنا العلاقة القولي العملي تصل العلاقة الإسلام فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه مع المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي فذاك تبسامه wani in ahalin ta'atili daga cikin waɗanda suke masa sufofin Allah kamar wa kamar aljahmiya kamar jahiliyawa shugaban su shine ake eh, kuma ja'abu bin safwa ja'abu bin safwa وأهل masu المشبهة Allah ما كمن تعلى مدوكين سرقي ولم تستثن Allah da تعلى illa wa fihi lahu min ash-shirki al-amali ba ce sai ka samu ɗaya daga cikin su da shirka ta aiki sai ka ga a aikace ya haɗa Allah da wani iz domin aslu qawlihim tushen maganar su fihi shirkun wa tasbiya duka da masu ta'aqili da masu tamthili ko dukkanin su a tushen maganar su akwai shirkun wa tasbiya akwai hada Allah da wani kuma akwai daidaita Allah da wani ta yaya bayin Allah ne bayin khalqihi tsakanin Allah da halittunsa da masu cewa Allah zai da kowace sifa da masu kamanta Allah da wasu daga cikin halittoci halittunsa to dukkanin sai ka same su suna shirka da Allah mu ta yaya أو بينه وبين المعلومات ko kuma su haɗa Allah madaukakin sarki da abin da ba shi shi ya sa malaman ba suke da wata ka'ida suke cewa al-mu'assilu ya'budu adam والممثل يعبد الصنم اما والمثبت يعبد ربا واحدا صمد هو حكما المعطل يعبد عدما بتشوف انت في شيء ما كان الله بيده هو متفق هنا شباب الله هنا شباب الله بس Allah zai ji Allah zai gani Allah zai kaza Allah baya sama Allah baya kasa na taɓa zuwa wani taro aka samu wani mutum mai magana mutane aka ta mushi kaji sannan son fata sunan shi duk kun san shi Allah ya gafarta mushi yaro babba ne a Najeriya Allah ya ji kansa ya zo gabatar shi Allah baya sama Allah baya kasa Allah baya kudu Allah bai arewa Allah bai kaza Allah ta kai tafi ra ya san Allah wanda yake kusa na ce ya ce ba Allah Allah ya gafarta masa Allah ya gane ta shi ya ce ba Allah so da ka kore ma Allah ta fuka ka ce Allah zai ninke ka ce ba shi ka ce bai yi bai gani in suka tashi duka suna cewa laisa arzal wa laisa jauhara wa laisa kaza wa laisa jisman wa laisa kaza la fi samai wa la fi ardi wa la fi mashriqi wa la fi maghribi haka ba ake fadi wai wai Allah ake tukunta maka haka ba shi kwata kwata ke kaga nan kamanta Allah da abin da ba shi su kuma abu tamfi su kuma ɗauka suke da ce Allah abin shi ka siffar Allah kaza da ke kama da tawani kamar yadda muka muka buga misali da Yahudawa masu kamanta Allah madaukakin sarki da gazawa masu siffanta Allah da gaza sai Allah madaukakin sarki an yi damba da shi an kada shi wal iyadu billah kaga wannan sun kuma mushrikai ne tsantsa su ba كما يسوي المعطلة بينه وبين المعلومات في الصفات السلبية كما يدى ما كوني ما ألا تنقو فيك باكي ديا سكي كمن سكي ديدي تألا مدوك تنسلكي وبين المعلومات بأبا بند باسو في الصفات السلبية أسكو بند أتي كوري التي لا تستلزم مدحا wanda sufofi ne wanda ba su kunshi yabo ba wala su buta kamali sannan ko ba su ba su tabbatar mai Allah kamala iman in ka ce Allah mu da kunci bai ji in aka tambaye ka aka ce to ji a halitta ɗan adam kamala ce ko na kasa hmm? ji kamala ce ko na kasa ce kamala ce idan aka ce wa da bai ji yaban shi kai ko ka kushe shi shi ya sa ba haushe idan wane zai ci idan wane an faɗa masa magana baya ji sai ba haushe ce baya jin magana ko idan ya zama mara in ya zama ya zama abin da kangarare ta ce baya ji shi wane an baya ji sai dai Allah sai dai shirya Allah ai baya ji ga kuma kunnuwan shi guda biyu kun kuma ka ce wane ke ce am ka yana ji amma ne bai ba yi da sama'u kabu to sai aka kore masa ji gabaki daya Kure ma Allah maɗaukakin sarki siffofin da ya tabbatar ma da kansa to tauye Allah tauye ma Allah maka tauye Allah maka kuce sarki ne yin kasa ne da Allah siffanta Allah da tawaya ko da kubuta ita ce ta tabbatar ma da Allah maka kuce sarki abin da ya tabbatar ma da kanta waya an kuma alamu alillah kai ne zaka zo ka bada labari ko Allah zai bada labarin kansa sannan idan Allah bai faɗi abu ba wai manzon Allah ta salama ne ya fi cancanta ya siffanta Allah madaukakin sarki ko ko kai yanzu mafi yawanci wani abin ban mamaki cikin mutanen da suke siffar suke suke kore ma Allah ta kominsa su ne kuma za su ce maka fa manzo Allah ya ga Allah sun za su suna baka labarin ce maka ai annin sama ya ga Allah da sa kuma manzon sama din nan sai zai baka labari ya ce ai ga yadda Allah ya ce sai ka ce a ai ba haka bane sai dai ai wata fassara ta dafa to me kake nufi kaga duk ka da wawa ta yi yawa kai kace annabi sama ya ga Allah Ko da kace ya gan shi ai ya kamata duk labarin da ya baka game da Allah kai da shi haka ne kuma haka bane to ka ce ya gan shi kuma ya baka labari ya ce ga yadda yake kai kuma ka ce a ba haka bane to ne ne kike so ai to Allah mana kuke biki shi ya fi cancanta ya siffanta kansa manzon sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta ya siffanta shi idan Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam suka ba da labari abin da ake ba bukata a wajenka shine ka fassara inda wani yare kake fassarawa ka wuce shi Allah ya daidaita akan al'arshi to ne na fuskanta Allah ya daidaita akan al'arshi a'a sai ka ce da yake istawa ai ba daidaita yayi ba a'a yayi mamaya ne to ne kuma ka faɗi mu kalmar mamaya ma ai na kalma ce shi ne fassara ita guda yi mamaya kaga ya haɗa hadda abin da ba na shi ba ke na kila wani ya da so da kukuta ita ce za ka zauna lafiya idan Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanka da sifa ka fassara ka wuce shi ke ba ka da wani abu da za ka iya yi. duk wani abu da Allah ya siffanta kanka da shi ya ce siffanta shi to ka siffanta shi da shi kawai ka wuce wanka shi nan kuma ka da haka a zuciyarka in kai haka za ka zauna lafiya za ka kwanta ba ka da wata damuwa sannan ba za ka taɓa shiga wani ba za ka taɓa shiga hayaniya ba sannan la taltabisu alayka dawabit sannan ƙa'idoji ba za su ka rikice maka ba saboda kana kan turba ba daidai ce wannan abin da sahabban manzon sama suka yi kenan ba su shigar da shi to waɗannan ita'an abubuwa wallahi sai bayan sahabbai suka zo yan uwa sahabbai ba su san irin waɗannan hayaniyar aw musammu da bainahu wa bainan naqis min al mawjudat ko kuma ka same su suna daidaita Allah madaukakin sarki wa bainan naqis da wani abu tawayyaje min al mawjudat cikin ababan da suke samun mu fi sifatin nafsi a cikin sukofi na tawaya wa kama yusawmuna idza athbatu هم ومن ضاهاهم من الممثلة وبينه وبين المخلوقات في حقائقها ko kuma ka same su suna daidaita in sun tabbatar ma da Allah in sun tabbatar ma da Allah wata sifa kuma sai daga tana sifar da wani abun halitta hum wa man zahahum min al-mumathila su da waɗanda suka kama da su daga cikin masu kamanta Allah da wani daga cikin halittunsa wa bainahu wa bainal makhluqat fi haqa'iqiha za ka same suna kamanta Allah madaukakin sarki da wasu daga cikin halittunsu fi haqa'iqiha akan abubuwan su na sufofin na tabbas in suka yadda cewa Allah na to kaman jin kaga aqida sahihiya ita ce ka tabbatar cewa yana ji amma irin jinwa ba irin jin kowa shi nan Allah yana gani shi nan shi ya ce mana yana gani ba irin ganin kowa ba wannan a shi hatta idan ka dace cin halittu da gani na da ganin zaki ai ba irin bai wani yanzu zaki yana gani cikin duhu amma ni da kai ba ma iya gani cikin duhu irin su zaki da damisa da kura da mage su sun fi gani a cikin duhu shi yasa za ka ga suna da wannan fitila idan yana ma fitila duk iyakar inda fitilar idan nan tasu ta haska to suna gani amma ni da kai idan muka shiga cikin duhu ba ma iya ganin tafin hannu? to in ka yi da wannan bambancin bainal khala'iq to me zai hana ka kai da bambanci tsakanin sifar Allah wanda shine al-khaliq da sifar makhluqat sa Allah shine mahalicci kaga ashe duk wata sifar da ya faɗi cewa yana da ita to kada ya sake ya famo maka cikin zuciyarka cewa siffa irin ta wani shi abin da Allah ya ba da labarin yana da shi na sifa to ka tabbatar wata sifa ce ta shi ta daban ba sai kama da ta kowa ba a cikin halittar shi in kai haka ka kubuta yan uwa حتى قد يعبدونها ذات ثالث ما تقبل تامس فيعدلون بربهم سيدي تاسد أبنجد ويجعلون له أندادا سنة سنيا مع الله مدعو من سلك كيشيوي ويصلون المخلوقات لرب العالمين يسرك حتى ألا مدعو من سلك لكم على السلسة وأن شيء الله شيء أبنجد على السلسة إذا تشيك يدعى لنا سكوفنسا سكوفن نمبر bai kama da na kowa ba shi ke nan ka ba ka da rigima ba ka da rigima kakka kore wa Allah abin da ya tabbatar da kai sannan kakka kamanta Allah madaukakin sarki da wani daga cikin halittun shi in kai haka za ka zauna lafiya ba ka da hayaniya ba ka da zuciya to shi ne sai ya ce mana wani yahudu kasiran ma ya an yahudan khaliqa da makhluq asalin yahudawa aqida ita ce su tari ya adilun khaliqa da makhluq suna daidaita abin halitta da kuma mahalicci shi ne misalin da muka buga a wa yumassiluna bihi kuma sukan kamanta Allah madaukakin sarki mahalicci da ababen halitta hatta yasifu Allah bil ajz har sukan kamanta Allah da gaza wal faqin da talauci wal bukhl da ruwa duka wannan sufofin akwai sufofin yabo a ciki yahudawa suna kamanta Allah mana wakil sarki da waɗannan sufofin kaga sufofin mafarkai ni ne yanzu idan na gama karatun nan da za a ce min yanzu kuma in je yi wani karatun sun ce ba zan iya ba na gaji ka ga ajin sannan faka bukata talauci tawaya ce haka nan alhukul ruwa tawaya ce to yahudawa sun kasance su kamar da allah ba da waɗannan miyagun su kashe wa nahwi dalika min an-naqa'is da makamantan waɗannan daga cikin sufofi na tawaya allati yajibu tanzihuhu anha waɗanda ya wajaba a tsakaka Allah daga wani saka sufanta Allah da وهي من صفات خلقه كما وانا من صفوفهم صفوفهم صفوفهم الله da gazawa da talauci da ruwa duka ba sufofin Allah bane sufofin ababen halittarsa والنصارى سوق كريستوتشي كنوز كثيرا ما يعهدون المخلوق بالخالق سوتاني سنة كما تتقى الليل يتألع أبوك لك دمهج سوما حتى يجعلوا في المخلوقات للنعوت الربوبية حرصتها التوشي wasu daga cikin ababen halitta su ba الربوبية كما rububiyya kamar yadda suke ba annabi Allah na bautar da su ba نبو Kiristoci. صباحا للجنسة suna ويجوزون kuma ما لا يصلح إلا للخالق Subhanahu, sannan kan halatta ma abin halitta abin da bai cancanta ga kowa ba sai ga mahalicci subhanahu ta'ala amma yakunu zalimuna 'uluwan malamin kimiyya ya sauri yake tsarki da daukaka su tabbata ga Allah a game da abin da azzalimai waɗanda suke zalunci suke shirka suke tsubbanta Allah madaukakin sarki da shi uluwan kabira daukaka wacce take mai girma Allah ya daukaka daga barin waɗannan abubuwa da waɗannan biyan wanka da suke bari saboda Allah bai yi kama da halittar ba halittar Allah bai yi kama da Allah Allah daban yake shi ya sa kaga mai ruhu cikin abin da ya faɗi na daidai da mazuwa da ruhu su biya ya ruhu su biyu jari ya ce ne ne ilan bi kan na awwalar ruhuri a sa'ari babban ilan babburi ya ce ka sani abu na farko da ya wajaba a kan ka shi ne an ta'arifa rabba min al ka san waye Allah waye halitta shi kar ka dauki Allah ka ba shi hukumin halitta kan ka ɗauki halittun Allah ka ɗauki tsohon Allah in kai haka za ka halaka Allah daban yake bai yi kama da halittunsa ba duk wani tunani da zai zo maka a matsayinka na nan ne tunani ya kashi ko da ayat zarra ne cewa Allah ya kama da wata halitta ta kai tsoro kai istiaza a cikin zuciyar zuciyarka ka ce a'udhu billahi amantu billahi wa rusulihi da ka cikin wannan zuciyarka والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نفعله أن يهدينا الصراط المستقيم ألا مره في سلسية ومشي مشي ومشي شي شي يده عن يتمنيني سنو أرانا على الأقل سنو شعره كل وقت عندك مسلى في كاسيه إلى الصراط المستقيم عكو نقوم شرطة في نفرنا أمك قوت بلا على الأقل أرانا تيكات إلى صراط المستقيم يا الله أشر يده هيا من إليك صراط الذين أنعمت عليهم هيا ولن لكي شريع كي مع غريش من النبيين لكي النبع والصديقين للصديقين والشهداء لشهيدين والصالحين لكما نجر باين الله نجري غير المطلوب عليهم ولا الظالمين ما وقت كان يشيل سوقهم وما nan ne musulmi zai kama da yahudawa ya zama yana kamanta Allah madaukakin sarki da halittun ya za a yi zai zama kirista koyi koyi da kiristoci ya zama yana kamanta halittun Allah da Allah kuma ita ce bayan kullum sai wannan addu'a وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أن السماء تأمل سوى اليهود مغلوب لا يهودا يوم يولد الله يبشي نفسه من يسا الله يبشي نفسه سبو جميل عرفوا الحق فعبوا اتباعه عرفوا الحق فعبوا اتباعه يهودا وما لمين سنسن الله sun san addinin Allah sun san gaskiya amma fa abawu ba shi yasa a san gaskiya ka ci aiki da gaskiya to kai ka ba da yahuda shi yasa a cikin sallallahu alaihi wanda fara zalu su kuma da samu su ne batattu me yasa aka ce musu batattu li'annahum ma arafu Allah wa abaduhu ala jahal ba su san Allah ba amma kan jahil suke bauta ba Allah to idan ka samu mugun malami ya kama da ya bauta ba idan ka samu jahili ne bauta shi kuma ya kama da kiristoci kuma fitnatun fil alamin azimatun liman zihima fi dinihi yatabassam فساد كبير عالم متحجب واكبر منه جاهل متنشئ bala'i ne a duniya ba a masu alimin mutanakif malami ya sani amma kuma mai sabon Allah duk lokacin da kaga wani malami ya saba ma Allah sai ka fi ganin girman sa ba haka ne ko ba haka ba shi yasa tun da suke cewa zallatul alimi yudrabu laha tiblu idan malami ya kuskure kwara daya to gudu ganga ake yi a gari a yada ya yi laifi daya shi yasa wani ke malami ya rawani ma na yarwa tun da malam ya yi rawa ya juya to ɗan kwan masu yi rawa to ya sun sani amma suka ki aiki da sani ko aka samu malami mu ga larabci ga ƙwar'ani ga tarihi ga hadisi amma duk sai ya ajiye gefe guda da mutum zuciyar shi ke fassara da ya ga dama in ya zo fassara ƙwar'ani fassara da ya ga dama in ya zo fasar hadisin da wasu mai murka fassara ya fassara yadda ya gada aikin yahudawa ke yuharrifun al-kalima an mawadi'i yuharrifun al-kalima min ba'di mawadi'i in suka tashi za su fassara suke murka fassara sannan wa akbar min jahilun mutanaffir kirkushi jahili amma da yawan bauta bai san komai ba addinin Allah amma a rana ce ya maka raka a dubu ɗaya yana sallah da sallah shi za ta samu matsalar raka a fara ɗaya da suke da shi ne wani labarin da ibn jauzi الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في مدى الأباني عن كتاب أخبار الحكم المتوكلين ويقول لي أخذ على خلق kinan sai alwalar liman ta kai liman ya jawo shi ya tura shi kuma karatu ake a bayyane kawai da aka je shi bai ce komai ba aka ɗau lokaci mai tsawo aka yi mulmuta masu tsawo ba a ya ce komai ba sai wani ya zai tunkuɗa shi haka a cikin masallaci tun kuɗa shi lafiya ka ta tashi karatu sai ce ai na da tali mawu ya ce ne in tsaya a wajen shi hayyace ya dawo ko za ka ina jiran shi ina jiran ya ce ya dawo na tsare ya wajen shi abu na shi ne shugaban da ita ta duniya to kaga ga ibada ga sallah amma bai san yadda za a yi ko kuma wanda liman ya zo ya aka gama sallah a limamu da aka ce kamar kama to shi na ta ci. ai shi da ta kama ko kuma da babu musulmi ko musulmi ya zo masallaci aka sunan shi musulmi wanda ya karanta wani mutattali ce yana saman farko aka ce alam muhlikin awwali to yana jin larabci amma jahili ne amma yana yana fahimtar larabci jahilin balarabe alam muhlikin awwali Allah ta shi ba mahalakar da yan farko ba sai ce da mu a taba shi ya fita daga saman farko ya kuma can ba ya koma baya sai da mai tun mani su da ihumul dan bayan ba za mu bi إلى تكية يغضبني في المجرمين كذلك نفعل للمجرمين فقد إيه إلى مجرمين ما تدري كثير ما تسلم ba shi ne wannan musiba to daga jahilci da kake ganin ba ciwon da ya kai shi wallahi jahilci ba ciwon da ya kai shi in Allah ya cire maka shi kana gane kana gane ilimi za ka gane ba karamin ciwo wata wani ciwo ka fi jin tsoro a duniya ba ciwon da ya fi kyanta haɗari ne domin fassara ciwon kyanta haɗari wacce idan doya ka tarbe za a iya soya maka ko dankali ya rufe za a iya soya to kyanta fassara ka rufe wacce to wallahi tallahi kyanta ba kai jahilci haɗari wallahi ba kai ta shi sa duk musulmin da zai zauna cikin jaɗi ba komai na yi ba ya yi a a maka wai a yi shi ka karanta da kai a zubin da kariya a yi Allah kariya a yi manzo Allah kariya kuma ka ce Allah ba ka ce daidai ne wannan ne maka kariya ka tattara kuɗi ka bashi ya sa kuɗin shi a aljihu kawai kai kuma ga ta ta kai zaki sai jahilci yasa kana son kan wani ya zama ka zama bawa wani to ka tashi kai gini amma shi yasa duk wanda da suke kira zuwa ga bid'a ba sa son su karantar da mutane ba su su karantar da mutane sai dai ta ba su labarai wani ya tashi sama wani yana zuwa maka kullum ya je tsalla a can shi Allah ba shi ko za su musu karatu ba kuma haka mutum zai je yi ne ya shirye abin yana da takaici kaga su ne waɗannan ko da kamar sama ya fata da suwaye eh, yahudawa su ne suwaye kuma kiristoci suwaye kuwa su ne suwaye makulun alayhi shi ke Allah ma ku sake shirye أن المسيح الله أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين